wanda ya dace da shida a watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi da yammaci na sha ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka ahkamul jana'i idan ba a manta ba a wancan lokaci muna cikin bayani ne dangane da alamomi da ke nuna kyakkyawar cikawa mun lissafa tun daga ta ɗaya har zuwa ta goma sha ɗaya da sha biyu haka ne ko yau za mu tashi kan alama ta goma sha uku wannan kuma shi darasi na sha ɗaya a cikin wannan littafi gaba za mu tashi alama ta goma sha uku الثالثة عشرة الموت بداء الثلي هكذا يقول تو بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالثة عشرة الموت بداء الثلي لقوله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله شهادة والنفساء شهادة والحرب شهادة والغرب شهادة والسر شهادة والبطن شهادة قال في المجمع الزواعي رواه الطبراني في الأوسط عن سلمان وفيه منزل بن علي منزل بن علي وفيه كلام كثير وقد وثق قلت لكن يشهد له حديث راشد بن حبيش الذي سبقت الإشارة إليه في العاشرة فقد زال فيه أحمد في رواية له والسل ورجاله موثقون وحسنه المنذري كما سبق وله شاهد آخر في المجمع من حديث عبادة بن الصامت وشاهد ثالث من حديث عائشة عند أبي نعيم في أخبار في أخبار أصفهان. جميل. na ji kana ta karanta asalli bi kasar sin ni da ya yi da na haddace asalli ne ta sin da kuma kai kana rubuta da kana lura ne da wasalin da ke jikin littafi ko ka koma a lokacin kalmar ne ni dai na fi tsammanin asalli ne mu dauke shi akan asalli dan haka na haddace ina jin a jikin da a ce littafi na ne na rubuta mata alika ta kai to littafin na wasu dan tsage haka sai wani bawan Allah da ke kullum yana karɓar littafai na gyara mun wanda kuma ba al'adar ta bace ba littafin sati biyu har yanzu mun zo darasin littafin bai zo hannuna ba shi yasa na karbi na ka babu ta'liqat amma na da akwai ta'liqat sai dai mutum haka amma ni na gudun arsalla ne Abdullah har kafin mu gani nan gaba da sai gaba an mun samu kishiyar haka ma yi bayani ko mas'ala ta goma sha ɗaya ko kuma alama ta goma sha uku kai nake so in ce daga cikin alamomi nake kyawar cikawa al-mautu bida'i salli liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato mutuwa da tarin fuka tarin fuka shine tsalli domin idan ka duba a cikin jamus za a ce shine horon mutum ya kumbura to abin da ke kawo horon ya kumbura kuma daga ciki akwai tarin fuka liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam dan fadin sa sai da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa alqatlu fi sabilillahi shahada mutuwa a fagen yaƙi don yaɗa karma Allah shahada ne wannu fasa'u shahada haka wadda ta mutu wajen ciwon naƙuda ita ma ta yi shahada wal harku shahada haka wato alharak wanda ya mutu a sanadiyan alharak shi ma shahada ne wato gobara ke wal shahada lafazin algarak ya kamata ya zanto algaraku ba al'gariku ba algaraku haka wanda ya mutu a sakamakon ambaliyar ruwa shi ma ya yi shahada wasallu shahada haka kuma tarin fuka idan ya kashe mutum shi ma shahada ne wal batnu shahada haka mutumin da ya mutu da ciwon ciki shi ma shahada ne wato maza Allah ya lissafa waɗannan ababai gaba ɗaya a matsayin alamomi na kyakkyawar cikawa qala fi majma'iz zawaid al-imam al-haythami ya faɗa cikin littafin majma'uz zawaid wa rawahu at-tabarani fi al-awsat yace tabarani ya rawaito wannan hadisi a cikin al-mu'jam al-awsat an salmana wa fihi man da ali an karɓo shi daga salman amma a cikin sanadinsa akwai wani rawi da ake kira mandal ibn ali wa fihi kalamun kathir akwai maganganu da dama game da malamai a kansa waɗansu sun amintar da shi waɗansu sun zaifantar da shi wa qad wuthiqa amma dai an amintar da shi cewa mutum ne amini wato adali thiqa ne qultu walakin yashhadu lahu hadithu rashid ibn hubaysh duk da haka akwai hadisin rashid ibn hubaysh na iya shaida kan wannan hadisi allazi sabaqat al-isharatu ilayhi fil ashira wanda lokacin da muke lissafa alama ta goma wannan hadisi na Rashid ibn Hubaysh ya riga ya gabata faqad zada fihi Ahmad fi riwayatin lahu Imam Ahmad ya yi kari a cikin riwayar hadisin yace wasallu wa rijaluhum wattaqun mazajen da suka rawaito hadisin kowanne daga cikinsu su suka ne wa hassanahu al-Manzari kama manzari hadisi ne wa shahidun akhar fil majma' haka yana da wani hadisin da yake masa sai da yana cikin majmu'u zawaid min hadith ubada ibn samit radiyallahu anhu riwayan ubada ibn samit Allah shi kare da gare shi wa shahidun thalithun min hadith aisha ta inda abi nu'aym fi akhbari asfahan haka akwai wani hadisin na uku da yake masa shaida wanda aka karbo daga ummu na aisha yana cikin littafin akhbaru asbahan na al-imam abu nu'aym ma'ana dai hadisin sahihi ne wannan ya nuna alama ce daga cikin alamomin kyakkyawar cikawa dukkan mutumin da ya mutunta roƙa yana musulmi muni sai alama ta shafa الرابعة عشر عشرة الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غسله وفيه أحاديث من قتل دون ماله وفي رواية من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ابن ماجه وصححه وابن ماجه وأحمد كلهم بالرواية الثانية إلا البخاري ومسلم فبالأولى وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد كلهم عن عبد الله بن عمرو إلا ابن ماجه وعن عبد الله بن عمر وفي الباب عن سعيد بن زيد ويأتي في الخامسة عشرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار أخرجه مسلم وأخرجه النسائي وأحمد من طريق أخرى عنه عن مخالف رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يأتيني ويريد مالي قال ذكره بالله قال فإن لم يذكر قال فاستعن عليه من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال فاستعن عليه السلطان قال فإن نأى السلطان عني وعجل علي قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك أخرجه النسائي وأحمد والزيادة له وسنده صحيح على شرط مسلم جميل علامة تقوم شاهد الموت في في سبيل الدفاع عن عن المال المراد غصب متوى a bisa ga tafarkin kare dukiyar da ake neman kwace ta daga hannunka kai ne kake da dukiya sai dan fashi ko yan fashi suka zo suna yunkurin kwacewa sai ka da su kwace maka a sakamakon haka har sai ka mutu to wani kai ma kayi shahada wa fihi ahadith a cikin hakan akwai hadisi na farko manzo Allah ce man kutila duna malihi fa huwa shahid wanda duk aka kashe wato don kariya ga dukiyarsa to yayi shahada a wata riwaya man urida maluhu bi ghairi haqqin fa qatala fa qutila fa huwa shahid dukkan mutumin da aka nemi a kwace dukiyarsa bai gaira haƙƙin ba tare da haƙƙi ba kaga ya sha bamban da wanda za a zo yaƙi ba da zakka a ce za a kwace zakka daga cikin dukiyarsa wannan baya da ikon ya ce zai yaki wanda ya zo kwatar dukiyar zakka musamman idan sa'i ne ko as-su'at ne masu aikin karɓar zakka da shugaba ya aiko ko da karfi sai sun kwata daga hannun musu to amma wannan ba tare da haƙƙi aka zo za a kwace dukiyarsa fa qatala da haka sai yayi yaki iyayensa dan kare dukiyarsa fa kutila karshe aka kashe shi manzo Allah ce fa shahid ya yi shahada wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wa muslim imam bukari da muslim sun rawaito haka abu dawud haka imam an-nasa'i haka al-imam tirmidhi wa sahahahu shi al-imam tirmidhi ce hadisi na sahihi wa ibn majah haka ibn majah ya rawaito shi wa ahmad haka imam ahmad bin hanbal kulluhum min riwayat ath-thaniya dukkanin su sun rawaito shi ne ta riwaya ta biyu man urida malu bi ghairi haqqin fa qatala fa qutila fa huwa an gane ko illal al-bukhari wa muslim sai fa bukhari da muslim fa bil ula sun ruwaito shi ne da ta farko man duna amma da din man kuri da kun gane ma'anar su ce wa hiya lin nasa'i wa tirmidhi wa ahmad riwaya ce ta imam an-nasa'i da tirmidhi da ahmad kulluhum an abdullah ibn amr illa ibn majah dukkan su sun ruwaito daga abdullah ibn amr al-as in banda ibn majah shi kam ya ruwaito shi ne an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar Allah shi kare da ga wa fil babi an sa'id bin zaid a cikin dai wannan babi da yake magana kan cewa wanda aka kashe yana kare dukiyarsa ya shahada an karbo hadisi daga sa'id bin zaid Allah shi kare da gare shi wa ya'ti bil khamisata ashara hadisi zai zo ma nan gaba a jerin alama ta goma sha biyar daga cikin alamomin kyakkyawar cikawa hadisin an karɓo shi ne ana bi hurairah radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ولم يروجن النبي يتي يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي يا من الله بعد لا باري إن متم إن ون متم يزوي ناس يقاش دوكيتا قال سي من الله تي فلا تعطيه مالك كرك باش دوكيتا لم يزوي يقاش ما كرك يدا قال أرأيت إن قاتلني ce ba na labari ya manzan Allah idan ya ce zan yi yaƙe ni kan haka ba qala qatilhu manzan Allah ce kai maka yaƙe shi mana kala sai ce a ra'aita yin qatala ne to manzan Allah wajen kokarin ya kasa inda kashe ni fa kala sai manzan Allah ce fa anta shahidun yi shahada kala sai mutumin ya kuma cewa a ra'aita in qataltuhu ba na labari in ni ne na karshe fa kala huwa fi nar sai manzan Allah ce shi kan ya zama dan wuta eh duk wanda je fashi aka kashe shi kawai an kashe dan wuta to kaga wannan ya isa mummunar wato ɗabi'a mutum ya zanto dan fashi da makami ko barawa mai kwacin dukiyar mutane dan idan barawa ya zo kwacin dukiyar ka kashe shi ba yan uwansa ba su da haƙƙi na su kai ka kotu cewa ai maka ai maka hukunci dan ka kashe iska kawai babu wani haddi a kai ko da kushi musulmi ne to kawo in ku haka kawai musulmi ba a yawon fushi ba wata gaba ta siyasa ko ta wani dalili ta sa ka je ka kashe wani musulmi kisa na ganganci ka ga hukuncin ka maka kisasi ya ayyuhal ladina kutu ba alaykumul kisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal untha bil untha amma lokacin da mutum ya zama farawo ya zama to dan fashi sai ya zanto jininsa musulunci ya wulakantar da jinin in ka faran yadda shi ka faran yadda iska karshe kuma wuta ce mako masa tunda har yi dauki makami ma ya tsaya ana bugawa da shi kan abin da ya san ba hakkin sa bane to kaga wannan ya kai mutuka wajen ratsar zuwa ga mutumin da bai ke yin fashi da makami mutumin da zai amfani da makami ne ya kwashi dukiyar ku wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi da imam an-nasa'i da kuma imam ahmad bin tarayki na ukhra imam ahmad ya rawaito shi ta wani sanadin daban anhu daga abu hurairah din da yake hadisi na uku a wannan bangare an mukharib radiyallahu anhu qala an karɓo hadisi daga bukhari Allah shi kare da a gare shi yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wajen annabi da mutum tabbata gare shi fa qala yace da shi ar-rajulu yatini fa yuridu mali mutum ne kawai ya zo yana son dukiyata qala sai Allah ta zakkiru billahi tunatar da shi ubangiji ka jawo masa ayoyi ka jawo masa hadisi da suke nuna akalu amwalin nas bil batil cewa bai halatta ba wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ka karanta da shi cewa fashi bai halatta ba yanzu kai ku rinka yawo kana ban mutane gidan su kana kashe su bayan Allah masu jin musu gani maka ce sai ka kwace dokin su kai masa wa'azi qala sai wannan mutum ya ce fa in lam yazkar in ya ki daukar wa'azin ba qala sai ce fasta fasta'in alaihi man haula kamar musulmi yi ruwa ka nemi agajin wanda suke kusa da kai cikin musulmi ka yi ruwa ka yi ihu ka ce mutane ga barawa ya shigo gidan ko ka buga waya a sace tun lokacin da ka gana kokarin shigowa gidanka kana da waya sai ka buga ko ka sanar da ma'aikatan tsaro ko makwabtanka wannan shi ne yake da amfanin mutum ya rike wayoyi na jami'an tsaro da kuma abin nan ofisoshi na 'yan sanda wurare daban-daban kuma da kuma makwabtansa da kuma waɗanda ya san cewa sa iya bashi agaji cikin makwabtansa da yan uwansa da abokanansa da ya gana yan uwansa ba wasu gida kafin a yi nisa ya maza ya cewa to ina cikin wani hali na nazari dan ga barayi suna kokarin shigowa gida to in Allah ya taimake shi kokarin sanar da mutane da yawa waɗansu ne sa yi kururuwa shi barawa abin da baya so ya ji kai kawo ɗan mutane ko ya suka da ana kai kawo an taka mota an yi wani an yi hayaniya haka to yanzu dabarar ya za su fita lafiya suke ba tare da sun yi hasara a hanya ba manzo Allah ce zikiri mu agajin wanda yake daura da kai cikin musulmi qala fa illam kun hawli adamu lil muslimin idan ba kowa a gefe na sai musulmi fa kamar gidana a bayan gari yake da yawa ko kuma nayi yi uruwar kowa ya ki ansa mutane kowa ya rufe gidan ya ki fito ba qala sai manzo Allah ce fasana alaihi sultan sai ka nemi agajin hukuma idan makwabta sun ki zuwa ma'ana ka sanar da jami'an tsaro kenan qala fa inna as-sultanu anni idan idan hukuma ta yi mun nisa fa ba ofishin yan sanda kusa da ni ko na kira sun biji ko ma na je ma na faɗa musu sun ce motar su ba mai duk ba ana mana ba Najeriya ka je ka faɗa ɗan sanda ce wallahi ka gama mana mota ko daya ga wancan ba mai wancan ba mai wancan ba mai duk wannan na iya yi ba قال سيد ماذا الله قاتل malika hatta حتى تكون من شهداء الآخرة yaki dan kare dukiya ta ka zanto ɗaya daga cikin shahidan lahira na tauna amanaka ko ka samu tsere da dukiyarka in ba a kashe ka ba wato kenan wannan na nuna cewa idan barayi kai sai mutum yana kokarin kare dukiyarsa ko a gida ko a daji to yayi shahada a karaje an-nasa'i al-imam an-nasa'i rawaito wannan hadisi wa ahmad da imam ahmad dan hanbal wa ziyaratu lahu ziyadatan dake cikin hadisin ajjala alayya da yace fa inna as-sultanu anni wa ajjala alayya idan shugaba ya yi mun nesa ko hukuma ta yi mun nisa wa ajjala alayya shi kuma ya hanzarin yana sallalle sai ya farmin sai ya kwace dukiyata to wannan ziyara da ke cikin wannan wato shine yake so ya ce mana wa ziyaratu lahu ziyara dan ta Imam Ahmad dan Hanbal ce wa sanaduhu sahihun ala sharti Muslim wannan hadisi sanadin sa sahihi ne bisa ga sharadin Imam Muslim to manzo Allah nan ya ce wato har ka zanto cikin shahada wal akhir wato wannan shine shaida kan cewa shahidai din kenan akwai shahada wal dunya akwai kuma shahada wal akhirah sannan akwai shuhada ul dunya wal akhirah kamar yadda malamai suke yin kashe kashen su shuhada ul akhirah su ne mutumin da dan fasu ya kashe ko mutumin da aka yi ambaliyar ruwa ya mutu ko gobara ta cinye shi ko gini ya rubuta masa aka ko ya mutu tarin kuka ko mace wajen nakuda ta mutu ko wanda ya mutu da ciwon ciki duk wadannan shuhada wal akhirah abin nake za a ba su matsayi na shahidi gobe kiyama amma a nan gidan duniya ba su da hukunci na shahidi shahidi ba za a yi masa wanka ba ba za a yi masa sallah ba ba za a yi masa ne ba su ko duk za a yi musu wannan za a yi musu wanka za a yi musu sallah za a yi musu likkafani dan su hukunci shahidin su shahada ce ta lahira ba ta duniya ba amma kaga wanda ya mutu a wajen yaki kuma ya fita da kyakkyawan niyya cewa dan Allah ya fita to kaga wannan sun musu hada'ul duniya wal akhirah ya mutu a wajen yaki ya zama shahidin duniya dan ba za mu yi masa wanka ko ne ba tufafin da ke jikin shi da shi za a binne shi kamar yadda hadisi suka nuna sannan kuma ranar tashin kiyama zai samu matsayi na shahidai da kaga ya zama shahada shahidin duniya wal akhirah shahidi a duniya shahidi a lahira sannan kuma sai shahada a duniya kadai shine mutumin da ya mutu a fagen yaki a kashe shi a wajen yaki da ya da kalmar Allah amma kuma ba da kyakkyawan niyya ba ya fita da niyyar riya ya fita da niyyar ganima ya fita da dukkan wata niyya wanda ba ta fuka musulunci ba to kaga wannan a hukuncin duniya sunan shi ne ce min yi wajen ku ba za mu yi santa ba za mu da ba amma a lahira bai da komai domin inna mal amaru da niyyat wa inna mal kullu da ya zama shahidin duniya fada ina fata an gane to da haka dai a takaice waɗannan hadisai na nuna mahimmancin mutum ya tsaya wato yayi gumurzu ya halatta mutum ya tsaya gumurzu da barayi dan kare dukiyarsa sannan wannan hadisi zai zama ɗaya daga cikin hadisin da zama na tafsirin wani hadisi amma don ta iya wa dan musun da ka dauki makami za ka yake shi musulmi ne ka jawo aya za ka yi masa wa zini ya riga ka rasa duk ta iya yi da akwai su da suka ce sun je wa'azi sun dawo dama hanyar ana ce musu da yan fashi ba sai mana su wuce cikin ikon Allah daidai lokacin da za su zo da yan fashi suke sai suka tara yan fashi suna sallah jami'i fa sallar jami'i kuma duk da makamansu a gegefen da suka wuce ai za su so wannan sallah a dade ana yi kar a yi kenan to abin da nake so in ci anan ta iya wa dan fushin nan barawo ne dan fushin nan kai musulmi ne to kai kuma kai ma musulmi ne to lokacin da shi ya dauki makamin da ya kwaci ka kai ka dauki makamin dan ka kare ka kaga an sami musulmai guda biyu suna yakan juna hadisi ko ya ce zan ta kalmusulmani sai zai kuma falqatil wa lokacin kunna idan musulmi guda biyu suka fuskanci juna da mutanen su da wanda aka kashe da wanda ya kisa duk suna cikin wuta kaga wancan hadisi ne an amma wannan hadisi sai nuna halaccin ka dauki makami a matsayin ka na musulmi ka yaki dan fashi ko da dan fashin nan musulmi ne in ya kashe ka ga shahada in ka kashe shi kuma yana cikin wuta to kaga wannan ya zama takhsis ne ne na wancan hadisi dai idan wani ya jawo maka wata hadisi ya ce ya zaka yaki dan fashin da yake musulmi ai kamata ya ka hakure kwace dukiya ta da manzo Allah ce zai al-muslimani bi sayfihi ba wal qatil sai ka ce wancan hadisin ka hadisi ne am wannan mas'alar kuma da muke magana akan ta cewa in dan fashi ne zaka yaka ka kwaci dukiyarka a hannun ka kare dukiyarka to wannan hadisi ne ha kaga wancan am din ba zai hukunci akan wannan ba wannan mas'ala ce qasatu bi ainiha an gane ko sannan kuma azzalimi wadanda suka yi tawaye suka kuna da sarki kuna da shugaba suka ja gefe guda suka ce sai an yaki wannan sarkin sai an yaki wannan shugaba an nada wani sabo kaga sun zama albabatu kenan ko da musulmi ne ku ai za ku tsaya tare da shi asalin sarkin shar'antacce dan ku je ku yake su to lokacin da kuka yake sai su ma musulmi ne amma za mu iya cewa idan kuka lafi zamani bai sai ma ya shafe ku bai shafe ku ba tunda ku kuna da ayar da Allah ke cewa bayan bagal da ala Allah ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah ku yake sun su dawo kan da barkin Allah dan sun kuma azzaba su kenan to sai mas'ala ta shafi ko kuma alama ta shafi al-khamisata والسادسة عشرة الموت في سبيل الكفاية عن الدين والنفس وفيه حديثان الأول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وأحمد عن سعيد بن زيد وسنده صحيح من قتل دون مظلمته وهو شهيد أخرجه النسائي من حديث سويد بن مقرن وأحمد من حديث ابن عباس وإسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين سعد بن إبراهيم بين سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس إذ نقل العلائي في جامع التقسيم عن ابن المديني أنه لم يسمع أحدا من الصحابة لكن أحد أحد الطريقين يدور الآخر وكل مؤمن من له يحب غيره حبان جميل alama ta sha biyar da ta ita ta sha biyar din almutu bi sabilin difa'i an ad-din mutum ya mutu a tafarkin kare addini wato matsala ta sha biyar din kenan yana kokarin kare addini ya mutu akan wannan wannan ko mutum ya mutu yana kokarin kare kansa waɗansu ne kawai aka turo su kila an yi hayarin don su kawai don su zo su kashe ka an yi sirkaya da su an biya su saboda wani dalili na siyasa wani wanda za ku zauna takara a mazaba ɗaya ya turo su zo su kashe ka ya zama shi kaɗai ba dan hamayya to lokacin da ka ɗauki makami don kare kanka sakamakon kisan da za su yi maka na zalunci kai ko ba nufin ka kashe su ba kare kanka kake son kuɗi to kai ɗaya idan an kashe ka a wannan tafarkin kayi shahada kun gane matsalar sosai ko ɗauki suranta don idan kai masu ka kashe su don asali tun ma kafin su zo kuna neman ran juna ne wa ran ga wani kashe wani to kaga wannan daban amma kai so kace ka da kanka wannan shine muke magana wa fihi hadisan cikin haka akwai hadisi biyu na daya mun kutila duna malihi fa huwa shahid wa man kuta duna alihi fa huwa shahid wa man kuta duna dinihi fa huwa shahid wa man kuta duna damihi fa huwa shahid manzala ce wanda aka kashe yana kare dukiyarsa ya yi shahada wanda aka kashe yana kare ahalinsa wani ya zo zai farma iyalinka ya musu fyaɗe ya ci mutuncin su a gaban ka tashi ka tsaya har aka kashe ka kan wannan kai ma ka yi shahada wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid haka wanda aka kashe yana kokarin kare addinin sa shi ma ya yi shahada wa man qutila duna damihi fa huwa shahid haka wanda aka kashe yana kokarin kare jinin sa ransa kenan to shi ma ya yi shahada ku duba wannan na nuna kimar yadda addinin musulunci ke baiwa dukiya muhimmanci musamman kuma dukiya ta halal da kuma yadda addinin musulunci ke baiwa mutunci muhimmanci domin duk mutumin da zai fadan yarka ko matarka ko kanwarka ko wata wadda kake da ta cewa a kanta ai karshen cin mutunci gina gaba idan dan haka ya halatta ka dauki makami wajen hana shi ko da hakan ya bayi zuwa ga a kashe ka to idan an kashe ka kai shahada kaga ashe mutunci ba karamin abu ne ba to mutumin da ya san wannan ina da shi da kanshi zai tura yasa ta je ta yi fasikanci ko hanyar za ta lalace aka zama dabbanci nan. Allah tsare haka wanda zai kare ransa shi ma ya shahada wani hadisi imam abu dawud da imam nasa'i da tirmidhi suka ruwaito imam ahmad ya inganta shi an sa'id bin zaid wa Sanadu sahih hadisi na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce man qutila duna mazlimatihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe sakamakon zaluntarsa dukiya da za a zalunta daga hannunsa ya kare dukiyarsa ko jininsa da za a zalunce shi ya kare kansa sai aka kashe shi a wannan tafarki shi ma ya yi shahada an gane ko domin lafazin mazlima zai iya shafar dukiya zai iya shafar rai zai iya shafar duk wani abin da zalunta kaza yake na ya iya shafar duka waɗancan ababai da suka wuce cikin hadisi wannan hadisi ya karjahu nasa'i min hadisi suwaid bin muqarrin wa ahmad min hadisi bin abbas وإسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس wato an karbo daga suwaid ibn muqarrin wato a ruwayan nasa'i kenan da ahmad shi kuma imam ahmad daga ruwayan ibn abbas sanadin su ne in dai babu al-inqita tsakanin sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman bin auf da kuma abdullahi ibn abbas iz naqala al fi jami' at domin al-imam ya suro magana a cikin littafin jami'u tashil an ibn al-madini daga ali ibn al-madini ɗaya daga cikin malaman imam al-bukhari annahu lam yasma ahada min sahabati wato shi wancan mutum mai suna sa'ad ibn ibrahim bai ji hadisi daga wani daga cikin sahabbai ba lakin ahada tariqaini yuqawwi al-akhar ko ma dai hadisin akwai inqita'i ɗaya daga cikin sanadin na karfafar da daya wa fil awwal man lam yuwathiqu ghayru ibn hibban take sai hadisi ne karbabe sai matsala ta sha bakwai ko alama ta sha bakwai. Asabiya ashara al-mawt murabitan fi sabilillah wa nadhkuru fihi hadithain al-awwal ribat yawmin wa laylatin khairun min siyam min siyam shahrin wa qiyamihi wa in ma tajara alayhi amalu alladhi kana ya'malu wa ujri alayhi wa umina al-fitan rawahu muslim wa an-nasa'i wa at-tirmidhi wa al ahmad min hadith salman al-farisi ورواه الطبراني وزاد وبعث يوم القيامة شهيدا لكن لكن في سنده من لم يعرفه الحيثمي في مجمعه وسكت عليه المنذري في ترغيبه جميل ثانيا كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله يوم إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم وأحمد من حديث فضالة بن عبيد وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين alama ta goma sha bakwai almautu murabitan fi sabilillah mutum ya mutu akan kare iyaka ta musulunci yana ribati ribati kuma shine inda ake tsammanin abokanan adawa za su shigo wa kasar musulunci su kawo mata hari sai aka tura ka cikin sojoji da za su tsare iyakar to ka zama ribati haka idan mutum yana cikin barikin soja na musulunci a cikin sansanin runduna kafin a tafi shi ma yana cikin ribati kenan to wanda ya mutu a wannan ko da ba sai filin daga din ba shi ma yayi shahada wa nazkur hadisai ne a cikin wannan akwai hadisai biyu da zamu ambata hadisin farko ba a Allah ce ribatu yawmin wa lailatin khairun min siyami shahrin wa qiyamin tsara iyakar musulunci tsawon gini daya da dare daya ya fi azumin wata tare da kiyamun lailan wata a hadar juna wato wannan ke nuna fallar jihadi don yaɗa kalmar Allah don kaga ribatan ai ba fita filin dagar ba amma akwai yiwuwar a gwamza ko a koyaushe to duk wanda ya kwana ɗaya da yini ɗaya a ribati to ya fa ya yi wata yana azumin yini sannan kuma yana kiyamun lailan daren wa in ma tajara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu ko da ya mutu aikinsa za a ci gaba da rubuta masa lada kai ba za a yanke ba wato ya mutu a riba ta kuma ko ya mutu din amma ana ta rubuta ladan gashi nan kamar yana wajen yana da kan tsare iyaka ta musulunci wa ujriya alaihi rizqu arzikin da Allah ya masa alƙawari za a bashi yana nan yana gudana a kansa wa uminal fitan za kuma amantar da shi daga alfatan wato ita ce fitina ta kabari kenan tambayar kabari rawahu muslim imamu muslim ya rawaito shi wa tirmidhi wal hakim wa ahmad من حديث سلمان الفارسي ورواه الطبراني وزاد رواية الطبراني أكوي قارن تكين حديث سوى وبوئت يوم القيامة شهيدا ذا أتشيش لنا تشي القيامة هنا شهيدي لكن في سنده من لم يعرفهم الهيثمي سيدي رواية وانا زيادة تا طبراني أكوي وانا شي هيثمي بيسان سبا في مجمعه دا haka ya nuna bai san su ba a cikin littafin su majmu'ul dawaid wa sakata alaihi manzari fi targhibi imam al-manzari yayi shiru game da wannan hadisi bai ce ko sahihi ne ko da'ifi ba cikin wato at-targhib wa tarhib ana nufin wacan ziyada din kenan da shi asalin hadisin da muke magana akai na biyu hadisi na biyu wa kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi illa allazi mata murabitan fi sabilillah dukkan wani mutum da zai mutu to ana sanya khatimi akan aikin sa aikin ya kare kenan dan ba a sanya khatimi ko su tamfi akan abu sai bayan an je mai karshe ko wasiƙa ce in ka je karshe sai ka buga su tamfi to dukan wanda ya mutu sai a sanya khatimi a buga su tamfi akan aikin sa aikin ya riga ya kare ba wani abin da zai biyo baya sai wa illa allazi mata murabitan fi sabilillah sai wanda ya mutu yana tsare iyaka ta musulunci fa innahu yunamma lahu amaluhu ila yawm al-qiyamah shi kan za a ci gaba da hauhawar da aikin sa ana ƙara masa ana rubuta masa ladan aikinsa har ya zuwa ranar tashin kiyama wa ya amanu fitnatul qabri kuma ya kasance ya amintu daga fitnatul qabri wannan ta da yawa daga cikin magabata wato falalar jihadi din da falalar ribadi da ranka sasar suka rika barin ko dai su zauna su shagala da salloli na kiyamun laili a cikin gida kawai gara ma su tafi can kan iyaka suna tsaron musulunci saboda in sun kwatanta ladan da abin da ka yi dan ka tsaya a gida kana kiyamun laili kana azumin litinin da alhamis kana sauransu da kuma wanda zaka samu da lada a can wurin sai su ga na can yafi saboda haka sai su tafi can wurin an bai da waya wa ya amanu fitnatul zai kuma amince daga fitnan kabari za a amince da shi daga azabar daga tambayar kabari ko ko azabar kabari akhrajahu abu dawud da tirmidhi wa sahahahu wal hakim وأحمد من حديث فضالة بن عبيد وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين حديث ليس sahi wato tsari iyakar musulunci kenan yana da matakar muhimmanci don kana kowa wato ainihin um, musulmai kasar su yi musu ta'addanci yi musu ba daidai ba sai ibn eh, eh, eh, ibn hazm zahiri yake cewa ba da wani buri a duniya irin abu guda biyu in gana bude baki ina cewa haddasa ina karantar da mutane hadisin manzon Allah na biyu kuma in ganna da takobi akan iyaka yace ban da wannan ba da buri a duniya bunaya ila dunya ulumun abuthuha wa ansuruha fi kulli badin wa hadiri babban guri na a duniya yace ulumun abuthuha in ga ina ta yada ilimi a kowane kauye a kowane birni duk inda na samu damar in faɗi ilimin addini in faɗe shi du'a'un ila alqur'ani was sunan allati tanasa rijalun dhikrha fil muhadiri. in ga ina kira zuwa ga alkur'ani ina kira zuwa ga sunnar da waɗansu mutane sun mantar da kansu ita za su yi suna karatu ba tare da sun ce haddasa ba a kaga ba karama hasara ba ce ba su yi suna ka karanta littafi ka bude shafi hudu biyar bakwai kana ta yi ba tare da an ce qala lahu ba ba tare da an ce qala Rasulullahi ba to to sai yi <laughs> yace guri na in ga ina yada wannan sannan mu alzamu atrafa al-quburi mujahidan idza hay'atun tarat fa awwal rakib yake cewa sannan in je kai iyakar kasa in rike makami na ana tsaye da an ce hayya alal jihad ya zanto ni ne a sahun gaba a farko ce ban da wannan bani da wani gori a duniya ibn azum dan da kuke jin mai zafi mai zafi to ba zafin ba a cikin masallaci kawai tsaya ba har a waje haka iyaka duka ko ina da ko ina kuma ku tuna wasiƙar da wannan ya rubuta wa ne fudal bin iyad ne ko wanne suka yi masa yarwa shi da wannan na cewa ya abidal haramain law abasartana la alimta annaka fil ibadati talabu yaji ya kulle kansa a ka'aba yana kiyamul layl yana azumi shi kuma yana can kai iyaka sai ya rubuto masa wasiƙa. ina ya abidal haramain law abasartana la alimta annaka fil ibadati talabu yace ya mai ibada a waɗannan hurumi guda biyu hurumin maka da haramin madina inda ka ga mu yadda muke da kai ka san warki kake cikin ibadar zamanka a cikin ka'aba zamanka a masallacin manzon Allah inda ka san mu halin da muke ciki akan iyaka da ka san wato ainihin wargi kake cikin ibadar ka ta kawo misalai dangane da bambancin da ke tsakanin fadalar wannan da kuma fadalar wannan الثامنة عشرة مسألة تشاء علامة تشاء تقص الثامنة عشرة الموت على عمل صالح لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله كتب له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة أخرجه أحمد عن حذيفة قال أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال ذكر وإسناده صحيح وقال المنذري لا بأس به وقال الحافظ بن حجر في الفتح في ذكر أسباب الشهادة وخصالها وقد وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة تنبيه بوب البخاري في صحيحه باب لا يقول فلان شهيد فهذا مما يتساهل فيه يتساهل فيه كثير من الناس ويقولون الشهيد فلان والشهيد فلان جميل mas'ala ko alama ta goma sha takwas almautu ala amalin salihin mutum ya mutu akan wani kyakkyawan aiki da yake rayuwa a kai kamar wani an san shine ladanin masallacin gari kaza ko unguwa kaza kuma har ya mutu ba tare da ya daina ba wani an san shi ke share masallaci na unguwa kaza ko gari kaza kuma har ya mutu bai daina ba wani an san shi ke ce da ɗaliban ilimi adadi kaza ko marayu kaza kuma har ya mutu akan wannan bai daina ba mutum da ya mutu kan wani aiki nagari da dama ya rayu a kansa an san shi da shi a tarihi an san shi da shi a rayuwarsa kuma bai daina ba har yi mai har ya mutu to wannan alama ce ta kyakkyawan cikawa mutuwa akan wani aiki nagari da mutum ke yi kun gane ai liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda manzo Allah ce man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah dukkan wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah yana neman yardan Allah kutima lahu biha kuma aka cika masa da wannan kalma da khalal janna to zai shiga aljanna wa man sama yawman ibtigha'a wajhi Allah kutima lahu biha dakhala aljanna wanda ya azanci ni daya yana neman yadda Allah kuma sai ya mutu a wannan yinin to shi ma zai shiga aljanna wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhi Allah kutima lahu biha dakhala aljanna wanda yayi ya sadaka da wani abu da wani abun sadaka mai kadan ko mai yawa yana neman yadda Allah kuma sai wannan aka cika masa da shi yana gama wannan kuma ya mutu to shi ma zai shiga aljanna wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi an karbo daga huzaifa huzaifa ya ce sallallahu alaihi wa sallam ila na jingina annabi zuwa ga kirji na fa qala sai wannan hadisi fa zakara a mace hadisin zuwa karshe wa isnaduhu sahihun wa qala al-munziri la ba'sa bihi imam al-munziri la ba'sa bihi a cikin hadisi ne sahihi wa qala al-hafiz ibn hajar fil fath ibn hajar al-asqalani a cikin littafin fathul bari ya ce fi zikir asbabin ce wa tasaliha yana mai ambatan sababba da ke kawo shahada da kuma siffofi da ke tabbatar wa da mutum shahada ya ce me ce wa qaddama alana min turkil jayyidati aksaru min 20 khisla ta hanyoyi daban-daban dukkan su sahihai masu kyau mun sami sifa ɗai ɗai ɗai har sama da ashirin dangane da cewa duk wanda ya mutu akan wannan sifa ko wannan halayya to ya yi shahada a nan da shekh na sai albani ya tato guda goma sha takwas da ciki tambihun mal nasir albani ne zai fadakarwa ya ce bawwabul bukhari li fi sahihi imam bukhari ya kulla babu a cikin littafin ya ce babun la yaqulu fulanun shahid babun da ke cewa bai halatta ba mai magana ya cewa da shahidi ne an gane ku malai ce fa haza min ma yatasahalu fihi kathirun min nas wannan yana daga cikin abin da yawa daga cikin mutane suke sakaci a kansa fa yaquluna sai ce ash-shahidu fulan shahidi wane wa shahidu fulan shahidi wane wanda kuma sakaci ne wannan bai dace ba abin nufi ko da mutum ya mutu a fagen yaki sharaɗin ya zama shahidi bayan ya mutu a wajen yaki shine ya mutu da me da imanin da niyya ta gani ya fitar da niyya ta gani cewa ya fitar da litakuna kalimatullahi al-uliya lam yakhruj riya'an bai fita ba dan riya wala maghnaman bai fita ba dan neman ganima ya fita ne dan kalmar Allah ta dauka to sanin haka wani abu ne wanda Allah yake banta da shi tunda Allah ne san abin da ke cikin zuciyarsa dan haka idan mutum ya mutu yanzu a wajen yaki abin da zamu ce muna kyautata to wani shahidi ne amma ba mu ce wani shahidi ne dari da dari haka sai dai mu ce wani kan ana kyautata masa zaton shahidi ne wato dai mazhabin ahlus sunna shine ba sa tabbatarwa da wani shahada sai dai na hasabu kazalika wallahu hasib muna ta masa zan shahidi ne amma Allah shi an mai hisabi gare shi ina ba da mun bayyana to amma yau ya kai matsayin ba ma wanda ya mutu a bugen fama ba in abokanan adawa suka kashe wani sai a ce masa shahidi musamman akwai kungiyoyi na addinin musulunci a yau wanda sun fada da kalmar shahada yawanci yan jarida ma sun fada da ta kalmar shahada da yanzu bayan ya zama shahidu fi sabilillah har akwai shahidul watan wanda ya mutu dan kishin kasa in ya mutu sai mata a ce shahidul watan eh shahidi a wajen kare wato mutuncin kasa kaga wannan a wajen kare iska kenan wanda ya mutu a wajen kare mutuncin kasa ka ya mutu a matsayin shirme in dai ba kasar ta musulunci ce in kasar musulunci ce ya mutu na mai kare ta dan musulunci kare kaskanta dan fado ta fado musulunci ne to kaga wannan ya mutu a tafarkin Allah ina fatan mun gane sosai da haka dai ba shi halatta haka kawai kace wani shahidi ne to ka koyo kamar yadda na faɗa kungiyoyin addini da dama musamman irin su ikhwanul muslimun duk wanda ya mutu cikin yan gubar mayar ikhwanul muslimun sai ka ce shahidi wani irin su Hassan al-Banna su Sayyid Qutb duk shuhada ake kiran su shahidi wani shahidi wani shahidi wani to wannan yana da sakaci wajen sakin nashi ya kamata mutum ya ce muna kyautata zaton wani shahidi ne wani ana kima masa kyakkyawan zaton ubangiji ne kaga kyauta da so da ba eh, kila ko kake yake wajen ubangiji kila ko ba haka yake ba a wajen ubangiji amma lokacin da kace shahidi labari kake bayarwa hukunci kake bayarwa to kai kuma wannan hukunci da zaka bayar yana ginuwa ne akan in ka san abin da ke cikin zuciya kai ba kusa ne tare da fatan mun gane tunda hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim bayan an gama yakin khaybar sahabbai suka zo ga wadannan sun yi shahada cikin suna cewa fulano shahid fulano shahid manzo Allah na jin su fulanun shahi har suka je kamar suka ce fulanun shahi sai manzo Allah ce kan inni ra'aytuhu bin nari bi aba'atin ghalla manzo Allah ce kai wannan ban da shi yana cikin wuta dan ya saci wata babbar riga kafin a raba ganima saboda haka shi dan wuta ne ku cewa shi ne dan yanzu an san lokaci manzo Allah ya yi wannan ina ga yanzu kaga waɗanda aka ce shahidun yi su wannan ya tabbatar da cewa su menene to kaga wannan shahidai ne dan fadar waɗannan mutanen ko don tabbatarwa annabi da tabbatar annabi to yanzu ba mai tabbatar shi ne annabi yanzu idan ka ce mai shahidi ba wanda zai tabbatar in na ce maka shahidi ba wanda zai tabbatar da haka sai dai mu kyauta wa juna zato ina kyauta zaton wani shahidi ne Allah samu gane wannan masala sana'un nasi alal mayyit yabo da mutane ke wa mamaci idan ya mutu me wannan yake nuna wa wannan ita ce matashiyar magana ta gaba sana'un nasi alal mayyit والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة بفضل الله وفيه أحاديث الأول عن أن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها خيرا وتتابع وتتابعت الألسن بالخير فقالوا كان ما علمنا يحب الله ورسوله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا وتتابعت الألسن لها بالشر فقالوا بئس المرء كان في دين الله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت فقال عمر فدي لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض وفي رواية والمؤمنون شهداء الله في الأرض إن لله ملائكة تنطق على الألس على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وصححه وابن ماجه والحاكم والطيالسي وأحمد من طرق عن أنس والسياق لمسلم والرواية الأخرى لابن ماجه ورواية لأحمد والبخاري والزيادات كلها إلا إلا التي قبل الأخير لأحمد وللبخاري الأولى منها وللحاكم الأخيرة وصححها ووافقه الذهبي وهو كما قال وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والطيالسي وأحمد من طريقين عن أبي هريرة والزيادة الأخيرة للنسائي للنسائي عنه وإسنادها صحيح وطريق أخرى إسنادها حسن جميل ثناء الناس على الميت ما التي والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين mutum da alkhairi yabon mutum yabo na alkhairi ya yin haka din ga mamaci min jami'in min almuslimin daga wani adadi na musulmai as-sadiqina musulman fa na gaske masu gaskiya ba makareta ba ba kawai wanda za su ba dan sun ga dangin mamacin suna masa maula sai sai bi dan uwansa kai an yi rashin wani kuma ƙarya suke a zuciya masu san ƙarya suke ba wannan ake magana ba a masu ba da shaida ta fi sabilillah aqalluhum isnan mafi karanci a samu mutum biyu min jirani al na bihi daga makwabtansa waɗanda suke masana game da shi min zawis salahi kuma su zanto salihan bayi ne ba ga magarin mutane ba wal ilmi kuma abuta ilimi irin wannan yabon da zai samu daga irin wannan mutane mujibul lahul janna na wajabtarwa da bawa samun dacewa da aljanna bi fadlillahi da fadlan ubangiji ta ala wato kun ga nan malam nasir din albani na farko dai ya ambace yaban alkhairi amma yaban alkhairi ya zanto adadi ne na musulmi wannan adadin su fara daga nawa daga bai zuwa abin da ya sama sannan wannan adadin na musulmi na farko su zama masu gaskiya sannan su zanto suna cikin makwabtansa wanda sun san shi dan makwabcinka ya fi kowa saninka ko makwabci na kasuwa ko makwabci na gida galibi yana iya sanin halayyar sannan kuma su zanto cewa su kansu salihan mutane ne ba kawai gaba garban mashiririta to idan an samu mutanen da suka cika wannan sharadi biyu zuwa abin da ya suma suka yi mutum to wannan na nuna wani dinnan dan aljanna hakan na nuna cewa ya dace ki game da haka akwai hadisi ga hadisin farko daga Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi yace marra ala nabi sallallahu alaihi murra ala nabi sallallahu alaihi wa sallam bi jinaza an wuce ta wajen annabi da wata gawa fa uthni alaiha khairan sai aka yabi wannan gawa da alkhairi an gane ku kana ma alimna yuhibbu Allah wa rasuluhu a iyakacin sanin mu wani kan yana son Allah da sa to kaga wanda ita ce shaida ta sa a iyakacin sanin mu na zahiri amma ba ta ne fa yana wajen Allah ta'ala fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ce wajabat wajabat wajabat ta tabbata ta tabbata ta tabbata wa murra bi janazatin aka wuce da wata gawa fa utli alaiha sharran sai aka ambace ta da sharri wa tatabatil alsinu laha bi sharr al alsinu laha bi sharr harsuna suka bi baya wajen rashin farko da ya fara kushe ta ana ta ambatan sharrin wannan mamaci suka ce bi isal mar'u kana fi dinillah kai tur da wani wani kan ruba shi da addini ai baya da kyau baya da wani rubo da addini mai kyau ba mutumin kirki bane mutane suka bar wannan fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah ce wajabat wajabat wajabat fa qala umar sai umar yace fidan laka abi wa ummi na su zama fansa gare ka ya manzon Allah murra bi jinazatin fa usniya alaiha khairan an wuce da gawa aka ambaci alkhairi tattare ita fa qulta wajabat wajabat wajabat kace wajabat wajabat hasu uku wa murra bi jinazatin fa uthni alaiha sharra an wuce da wata gawar an ambace ta da sharri fa qulta wajabat wajabat wajabat hasu uku fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce man asnatum alaihi khairan wajabat lahu aljanna duk wanda ko musulmi na gari kuka yabe shi da alkhairi to aljanna ta tabbata akan sa wa man asnam wa man asnaytum alaihi sharran wajabat lahu an-nar wannan ko kuka ambace shi da sharri to wannan kan wuta ta tabbata a gare shi al malaikatu shuhada wallahi fis sama malaiku sune shaidon Allah a sama wa antum shuhada wallahi fil ard ko kuma mutane ko ne shaidon Allah a ban kasa antum shuhada wallahi fil ard antum shuhada wallahi fil ard wa fi riwaya a wata riwaya cewa yayi wal mu'minun shuhada wallahi fil ard wato mummunai sune shaidan Allah a ban kasa sannan ya ce inna lillahi malaikatan tantiqu ala alsinti bani adam Allah madaukakin sarki na da mala'iku da suke furci akan harshen yan adam bima fil mar'i min alkhairi wa shar dangane da abin da yake tattare da mutum na alkhairi ko sharri wato mala'iku suke furta wannan kai kanka zaka ji abin ba da niyyar ka ba ka faɗi alkhairi da ka sani din haka sharri idan zai zo ka ci bas ake yi wato kaga wannan sai nuna kar wani ya ji wannan hadisi zai je ya samu waɗansu mutane masu yawa dama lokacin nan wasu ba da lafiya ya dan yarjejeniya da su kan cewa in dai ya mutu da Allah ga dai irin abubuwan da yake ko a rika faɗa da mutane su sani <laughs> to kaga wannan su yarjejeniya da su kafin abin ya faru su ba su ne suka sani ba don haka wannan bayi da wani tasiri wajen tabbatarwa da mutum aljanna kamar yadda wani da kin wani shi kuma ya je ya samu waɗansu ya dan nuna musu yadda su kuma za su kushe wannan din bayan ya mutu wai daga ce kuma wannan ya zama alama ta mummunan cikawa shi ma ne zai ce tsakanin wani da wasu ba ta da wani tasiri wajen tabbatar masa da mummunan cikawa ko mummunan hali abin da yake faruwa ne mutane na gari ubangiji ta ala na furta wadannan na sa mala'iku su furta wadannan kalmomi a kan su sai ga mutum na gari ana ta ambatan shi da alkhairi bayan rasuwarsa ba wai ana yi bane ba dan komai kawai sai dan abin da mutane suka sani na shi to wannan karramawa ce ta Allah ke wa bawa idan to ya samu akwai wanda za ka cewa ko da a duniya din a zahiri yana waɗansu ababai sai ga Allah mutum sarki ya hana mutane faɗin wannan in a ne tsakanin sai Allah ba bane mai kyau sai Allah ya mutar da mutane shi dan da nan ya mutu ya riga ya wuce kamar ba a kawai ba ga wani ya mutu da shekara goma har yanzu mutane in sun tuno suna jin kewar mutuwarsa kamar sa zauna makoki yanzu amma wani ya mutu jiya tunan an manta kawai ya zama musulmi kawai ya riga ya ta ina ba ta amfani da haka ne abin da ke tabbatar da wannan ya yahuwa wato shine mutum ya rika aikata ababai da Allah zai so shi babban abin da zaka yi Allah ya so ka kuma shine tabbatar da tauhidi dan Allah baya son masu shirka baya son kafiri sannan ka nisanci bid'a dan Allah baya son bid'a bid'a ita kuma ita ce jakadiya ta shirka duk wanda yake bid'a in bai hankali ba sai ya fada cikin shirka to duk mutumin da ya tabbatar da tauhidi ya ya ya kokarin tsarkake kansa daga shirka shirkar aqida shirkar magana ta baka shirkar ta aiki yayi kokarin tsarkake ayyukansa daga bid'a yayi kokarin wato ne santa manyan manyan irai to karshe dai Allah madaukakin sarki zai so zai so shi a sama sannan sai kirawo malaika jibril ya ce ka so wani idan sai malaika jibril ya so ka sannan kuma sai malaika jibril ya shela a dukkan malaikun da ke sama cewa Allah na son wani ku so shi duk malaikun sama ka kafsai su so ka sannan sai Allah ya sanya maka soyayya ta gaske ba ta bogi ba a cikin zukatan bayansa na gari a bankasa to kaga yadda abin yake ba kai ne zaka wato kai ayyuka na gari ne za su jawo wa mutum wannan ba wai wata yarjejeniya ce tsakanin dangin mamaci da su masu yaban ba ina fata mun bai ka san mutane dan nan a iya samun wata hanya a yau burin burin to shi kuma lamarin Allah ba haka yake lamarin Allah waye yake da gaskiya gaskiya din ita ce babban abu an gane ko fa za a zama wai za a zama wai za a zama walau kullaha lakana khairan lahum asirbu din yana da muhimmanci ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin yana da muhimmanci kwarai da gaske to wannan hadisi kenan sai wato bukhari da muslim suka rawaito haka imamu nasa'i haka imamu tirmidhi wa sahaha ibn majah ibn majah ya inganta shi da hakim da abu daud da tayalisi da ahmad dukkan su daga anas dan malik wa siyaqul muslim daga ta hanya daban-daban daga anas dan malik amma siyakin hadisin na muslim ne ɗaya riwayar kuma wannan ta ibn majah ce ita ce daga wato inda yace نعم، وفي رواية من شهداء الله على الأرض حتى يزوى كرسي سيحديث نبي عن أبي الأسود الديني قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومرت جنازة عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي, رضي الله عنه فمرت جنازة فأثنى خيرا فقال عمر وجبت فقلت وما ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله في الواحد أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه والبيهقي والطيالسي وأحمد وأن حديثي an karɓo shi daga abul aswad addili ko addaili a taitul madina ta yace na zo madina fa waqa biha maradun wata cuta ta faru a garin wa hum na motan zari'an suna mutuwa mutuwa ta gaggawa almautu dare kenan dandanan cutar ta kamu kafin minti talatin mutum ya mutu fajalastu ila umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sai na zauna dab da umar dan khattab umar da jinazatun sai wata gawa ta wuce fa utinya khairan sai aka yi baita da alkhairi fa umar wajabat sai umar yace wajabat fa qultu wajabat ya amiral mu'minin sai na kuma ya tabbata ya nabi sallallahu alaihi na faɗi irin abin da na ji annabi ya faɗa ne ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun min khairin adkhalahu Allahu aljanna duk wani musulmi da zai samu shaidar mutum hudu cikin mutane na gari to Allah zai shigar da shi aljanna qulna wa thalatha muka ce da annabi uku fa qala wa thalatha yace ko uku ma suka yi wa mutum shaida ta gari qulna wa thnan muka ce biyu fa qala wa thnan manzo Allah ce ko da biyun ma summa lam nasalhu fil wahid mu kuma ba mu sake tambaye shi mun ce to ɗaya ba. idan mutum ya mutu ya samu mutum ɗaya ya musu shaida fa sahabbai ba su tambaye na ba shi ko bai faɗa ba sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito da imam an-nasa'i da tirmidhi da ya kuma inganta shi zuwa karshe sai hadisi na uku man muslimin yamutu fa yashhadu lahu arba'atun min ahli abiyati jirani al-adnayayn annahum la la ya'lamuna minhu illa khayra إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت قولكم أو قال بشهادتكم وغفرت لكم ما لا تعلمون اعلم أن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة يدل على أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق وبهذا جزم الحافظ ابن حجر بالفتح فليراجع كلامه من شاء المزيد من البيان منتهى hadisi da uku manzon Allah ce babu musulmin ya mutu ba wani musulmi da zai mutu fa yashhadu lahu arba'atun min ahli abiyatihi ji min min min ahli abiyati jiranihi al-adnayina al na kaga al wato ba wani mutum musulmi da zai mutu a samu mutum hudu daga cikin ma'abuta gidajen da suke na makwabtansa na mafi kusa al'adana yi na mafiya kusa mutum hudu cikin makwabta mafiya kusa su yi bayanin cewa annahum la na minhu illa khairan su kan basu san komai game da shi ba sai alkhairi abinda ake nufi anan min haisul ghalib dan ba wani mutum da bai da kuskure ba wasu na ba da shaidar cewa shi masu masumi bane a suna ba da shaidar cewa a abin da rijayen halinsa su dai alkhairi ne in ma yana da wani kuskure to fa takaitacce ne idan an kalli dimbin alherin da yake tattare da shi an gane ku ba wani mutum da zai mutu hakan ta faru illa qala Allah tabaraka wa ta'ala ba ce Allah madaukaki ya ce kad biltu qawlakum na karbi maganar ku aw qala bi shahadatikum ko ce na karbi ku wa gafarta zuku ma la ta'lamuna abinda ko ku sani ba wannan na gafarta masa wanda kuka sani kuka ba da shaida din nan ya nuna yana da rinjayen aiki na gari shi kuma kukurin da ku sani ba na ya ce masa shi malati ilam anna majmu'a hadhihi al hadith thalatha ka gane ya kai mai karatu idan ka hada wannan hadisi guda uku gaba ɗayan su da juna ya dulla ala anna hadhihi shahada la tattasu bis sahaba wannan na nuna shaidan nan ba ta takaito akan sahabbai kadai bal hiya aidan liman ba'dahum min almu'minin alladhina hum ala tariqati wannan shahada a karbe ta daga wajen dukkan mu'minin da suka biyo bayan sahabbai in suna kan hanya irin ta sahabbai inda Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantu in mutane sun yi imani irin na ku sahabbai ku gani ta dauto mutanen sun shi ko in tawarraw in suka juya baya baya da kuke wasu ke ba ko ma inna ma hum fisika ba sai fi kuma Allah subhanahu ibn al-qayyim ce wannan ita ce hira kan cewa komai zaka yi sai ya zama irin na sahabbai kaza in ka wani shirman ka daban ba yadda sahabbai suka yi mutu ba zai zama karɓar tun da imani shine asali to kuma in ba karɓa asali ba ina ga reshe duk abin da ba imani ba reshe ne to imani ba an ce sai irin nasu fa in amanu bi muslima amantu bihi ba gari da wannan nan nan Allah sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal hiya aidan liman ba'dahum min almu'minina alladhina ala tariqatihim wannan shaida tana tabbatuwa ga dukkan waɗanda suke biyo bayan sahabbai cikin mamane na gari da suke kan tafarki irin sahabbai fil imani wajen imani wal ilmi da ilimi wa rike da kuma gaskiya wa bi hadha jazama al hafiz ibn hajar fil fath da wannan da ibn hajar ya yanke zance a cikin littafin fatul bari fal yuraji kalamahu man sha al mazid min al bayan duk wanda ke neman karin bayani sai ya koma maganar ibn hajar a can cikin bari zai ga karin bayani akan wannan cewa dai sai da ta shafi dukkan mummunai amma da sharaɗin suna kan tafarki irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wato wannan ke nuna tabewar dukkan wanda yake kan tafarkin da ba na sahabbai ba to ballantana kuma bayan yana kan tafarkin ba da ba na sahabbai ba yana zargin su sahabban cewa ba su kyauta ba sai kaga wannan babban ramin halaka kenan wanda ba a san iya zurfin su Allah tsare mu ثم إن ثم إن bi الشهادة بأربع في الحديث الثالث الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله ففيه الاكتفاء بالشهادة بشهادة اثنين wa huwa al-humda yace wannan hadisi na hudu ya nuna idan an samu mutum hudu cikin makwabtansa hadisi kai na uku ko ya ce a sun matsa kayyade shahadar cewa ta zo daga wajen mutum hudu a zahiri za mu iya fahimtar cewa wannan hadisi ya kawo ya zo ne kafin hadisin Umar dan Khattab shine da karshe wanda ya nuna banda shaidar hudu ma ana karban shaidar uku ana iya karban shaidar biyu wato kar wani ya ce dole sai in shaidun sun kai hudu sannan mutum ya samu wannan falala domin a zahiri dai hadisin Umar shine na karshen zuwa bisa ga wannan hadisi wanda yake magana kan hudu kadai abinda malai yake so ce kenan wa huwa al-umda wannan da ke nuna wadatuwa da shaidar mutum biyu shine umda a cikin wannan babi hada hada wa amma qawlu ba'd an-nas akiba salati al-janaza ma tashhaduna fi ishhadu lahu bil khair wa yujibuna bi qawlihim salih aw min ahli al-khair wa nahwi dhalik وليس هو المراد بالحديث قطعا بل هو بدعة قبيحة لأنه لم يكن من عمل الصلاح ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير ظنا منهم أن ذلك ينفع الميت وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له كما يدل على ذلك قوله في الحديث الأول إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شر مسلم ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد وفيه شيخ من أهل العلم لم يسم والراوي عنه عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد بن جعفر الزيادي ولم أجد له ترجمة وله شاهد آخر مرسل عن بشر بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي كما في الفتح ما لا يسي ونن كينا abin da كينا في da يسي ونن كينا kenan wato abin أبايا ya قول بعض الناس wa صلاة الجنازة amma fadin wani sashi na mutane bayan an kammala sallar gawa sai ka ji san wai suna cewa ma ta na nabi ya wace sai da za ku ba game da wannan bawan Allah su tambaye wanda ke wajen to ga ƴaƴansa da iyayensa da kannansa da waye zai ce ai mutum manza ne ishhadu lahu bil khair sai da masa alkhairin da kuka sani mana ku yi magana jama'a fa ko bi qawlihim su kuma sai su bada ansa da cewa salihun ai salihin ba wani. aw min ahli alkhair ko yana cikin mutane na alkhairi wa nahu dalika da makamancin haka mala ce fa laysa huwal murad bi hadisi qata wannan ba shi ba wannan hadisi bai yake magana <laughs> wajen shaida ba a neman ta kai tsaye mutane suke yin da su da kansu ko masu yin ta masu gaskiya ne ba kamar wannan shaidar bace ba da haka hadisin ba wanda ake nufi bal huwa bid'atun qabiha bid'a ce ma mummunan bid'a ko wayo kana cewa jama'a su ba da shaidar da li'annahu lam yakun min amali salaf dan baya cikin aikin magabata wa li'anna alladhina yashhaduna bidhalika la ya'rifuna al-bayt fil ghalib kuma dalilin nabi zaka ishe cewa wanda suke bada wannan shaidar galibin su su san mamacin ba bal kad yashhaduna bi khilafi ma ya'rifun wani lokacin ma sa iya ba da shaida da sabanin abin da shine suka sani su aure su saboda mai istijabata li ragabati talibi shahadati bil khair saboda suna kokarin ansa bukatar shi wancan wanda ya nemi ayi shahadar alkhairi din sai su ce eh ai mutum ne na gari ko da kuma a zahiri ba haka din bane ba zannan minhum anna zalika yanfa al mayyit tsammanin su hakan na iya amfanan mamaci wa jahalan minhum bi anna shahadatan nafi'a kuma saboda jahilcin su cewa ita shahada wadda take da amfani inna ma hiya allati tuwafiqu al waqi' ita ce shahadar take dacewa da abin da yake shine a zahiri fi nafsil mashhud lahu dangane da wanda aka yi wa shaida din kama ya dullu ala zalika qawluhu fil hadith al awwal kama da hadisin da yake na farko a wannan mas'ala yake nunawa da yace inna lillahi mala'ikatan tantiqu ala alsanati bani adama bima fil mar'i min al khairi wash shar akhrajahu ahmad imam ahmad rawaito hadisin wa ibn hibban da ibn hibban wal hakim da imam al hakim wa qala sahihun ala shart muslim wa wafaqahu wa lahu shahidu min hadisi abi hurairah hadisi da dai sahihi zuwa karshe sai abu na karshe da zamu tsaya kansa alwafatu inda alkusufi alwafatu inda alkusuf wa idza ittafaqa wafatu ahadin ma inkisafi ash-shamsi aw al fala yadullu ala shay واعتقاد واعتقاد انه يدل على عظمه المتوفى من خرافات الجاهليه التي ابطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه ابراهيم عليه السلام وانكسفت الشمس فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا ينخسما لا ينخسفان إلا لموت أديم وإنهما آيتان من آيات الله لا ينخسما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره وإلى الصدقة والإتاقة والصلاة في المساجد حتى تنكشف هذا السياق ملتقط من جملة أحاديث سقطها في حد كتاب لي في صلاة الكسوف تكلمت فيه على طرقها وألفاظها ثم جمعت في آخره خلاصتها في سياق واحد وهذا القدر منه وجله في الصحيحين والسنن abu na karshe da za mu tsaya kansa almutu inda alfusu mutuwa lokacin da hasken rana ya dade sai ko hasken wata an yi kusufi to wannan bai ke nunawa shi ne cewa idza tafaqa wafatu ahadin ma inkisafi shamsi wal qa'aw al qamari fala yadullu zalika ala shay idan mutuwar wane ta dace da dadisewar hasken rana ko hasken wata aka yi kusufi to haka fa baya nuna komai ballantana mu dauka haka yana nuna karama ko matsayi wa atiqadu annahu yadullu ala azamati mutawaffa kudurta cewa hakan na nuna girman shi wanda ya mutu min khurafatil jahiliya wannan yana daga cikin canfa-canfa irin na yan jahiliya allati abtalaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin canfa-canfan da yan jahiliya manzo Allah ya rushe su gaba daya yawma ma tabnuhu ibrahim alaihi salam yawma ma tabnuhu ibrahim alaihi salam a ranar ɗansa ibrahim ya rasu wanka safati shamsu ya dace a lokacin rana hasken ta ya shi fa khataba nasa wa hamadallahi wa asna alai manzo Allah yayi wa mutane hudu ba ya gode wa Allah ya yabe shi sun maƙali sannan ce amma ba da ayyuhan nas bayan haka ya ku mutane inna ahlal jannati kanu yaqulun eh? inna ahlal jahiliyyati kanu yaqulun lalle mutanen jahiliya sun kasance suna faɗa cewa inna shamsa wal qamara la yakhsifani illa li mawti azim rana da wata ba sa dishashewa hasken su ya tafi sai fa dan mutuwar wani babba wa innahuma ayatan min ayati Allah manzo Allah sai ce da rana da wata kuwa ayoyi suke cikin ayoyin Allah wa min ayatihi al-layl wan nahar wa shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun dan haka la yin khasifan lil mauti ahadan wala li hayati ba sa dadi cewa dan mutuwar wani ko dan rayuwar wani walakin yukhawifu Allah bihi ibada shi kusufi Allah na razanar da bayi ne da shi su gane yadda wata dake ke haske gashi Allah ya dishe shi sa yadda rana take da kyalle gashi Allah ya dishe shi ta to wannan manya manyan halittu ne to ina ga kai dan adam idan kai wa Allah ba daidai ba fa idza ra'aytum shay'an min zalika da haka eh, lokacin da kuka ga ɗaya daga cikin wannan ta faru kusufin shams ko ku kusufin kamar fafza'u ila zikrihi wa du'a'ihi ku fake ku yi hanzari zuwa ga zikirin ubangiji da addu'a wa istighfarihi da kuma neman gafararsa wa ila sadaqati kuma ku yi kokarin yin sadaka wal itaqati da addu'a dai kuma was salati da yin sallah fil masajid a cikin masallatai hatta tankashifa har sai ita rana din ta yayi malaci haza hadha siyaqu multaqatun min jumlati hadisa shi wannan jeri da na kawo na dan tsakuro shi ne daga cikin jumla wani adadi na hadisai suktu hafi kitabin li waɗanda na jero su na ambace su a cikin wani littafi na mai suna salatul kusuf takallamtu fihi ala turqiha wa alfadhiha a cikin wancan littafi na yi bayanin turuk na shi wannan hadisi da lafazan hadisi sun majamatu fi akhirhi kulasataha a ƙarshe sai na ambaci kulasa na shi hadisin ko turuf din gaba ɗaya. fi siyakin wahid a cikin siyaki ɗaya wa hadal qadru minhu dan wannan abin da na tsafuro yana daga cikin shi wancan littafi wa julluhu fi sahihaini galibin hadisin yana cikin hadisan bukhari da muslim wa sunan da kuma sunan abi dawud da sunan tirmidhi da sunan ibn majah da kuma sunan imam an-nasa'i sai mu takaita nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah sami tare a cikin lada wanda muka kuskure kuma Allah ya shafe assalamu alaikum koyon ku dan ba dukkan su bane suke da alaka da darasin da muka yi mai tambaya ta farko yana cewa idan yan fashi suka tare ni suna da makamai mu kuma ba mu da shi duk da haka za mu iya turjewa dai mu ja daga ka gane ita mas'alar fito na fito tsakaninka da ɗan fashi ko kwarawa da yake ɗauke da makami in ka tsaya kai hakan har ka mutu kana da falala na shahada idan ka kashe shi kuma ka kashe iska amma in ka sallama ba ta aka kai sako ba ba ta aka kai sako ba in ka sallama ba sako kai ba amma idan ka tsaya har ka mutu kuma kai kana da falala kenan a wurin ubangiji amma idan ka bayar da dukiya shi kenan ka koma gefe guda dauki dukiya ta fesa ba wani zunubi da aka ce kayi a cikin shari'a ya kamata mu gane wannan ala ce take nuna jawaz na halaccin da mutum zai tsaya ta jaje to yana da lada da falala wannan kuma ya ce shi kamar mutum wanda dukiyar ba tashi bace kamar kuna tafiya kai da wani yan fashi za su yi masa kwace din to ai tunda a cikin hadisin manzon Allah ya cewa wannan wanda yake tambayar sa kan wanda yake nan cikin musulmai wannan ya nuna halaccin ka taimaka dan uwanka in ka zaka iya taimaka masa sawa'un kuna tafiya ne tare ko kuma makwabcin ka ne ga gida ga gida duk zaka taimaka musu in kana da halin taimakawa wannan ya ce dan uwansa da yake sana'a dan ta sata sai aka kashe shi to mutum zai tsaya wajen yi masa jana'iza eh, kashe shi yana fashi baya nuna cewa ya zama kafiri musulmi ne shi mai sako saboda haka za a yi masa duk abin da yake wa musulmi na a yi masa likafani a yi masa sallah a kai shi makabartar musulmi a binne shi don musulmi ne shi mai sako sai dai kawai abin da aka ce bai kamata a ga manyan mutane da suke da kima a idan sauran jama'ar gari a wurin ba saboda zuwan su wajen kamar suna nuna muhimmancinsa to a ga cewa sun sani sun ki zuwa wajen na da muhimmanci sai a kyale shi da sauran mutane da ba su ne manya a gari ba ko ba su ne mai kima ba ko alal kalli ba su ne daraja ta ɗaya da ta biyu a gari ba ko dai a ji a tattaro yan kwaya da yan daba zo su wuce su masa sallah shi abu mu iya ba a ce ku da kansa dan abin da ake nufi a lokacin da ya za a razanar da sauran mutane daga mummunan halinsa wani ne wani zai ce kai kaga wanda da ya mutu fa su wani ba sai su yi masa sallah dukkan kowa yake masa sallah ai gara mutum ya duba to wanda ne hikimar nan malamai suna haka da min babu tahzir ba wai dan haramun ne a masa sallah waɗannan su ne tambayoyin da suke da alaƙa da wannan sai wani wanda ya rubuto wannan hadisin sai ka nemi kasar ɗin baya don yana magana ne kan waɗansu hadisai wanda duk mun karanta su a baya wato kenan baya nan aka yi littafin baya nan kai aka yi darasin sai yake bukata a yi masa shi shi kaɗai ka nemi ka nemi kasar sai ka je ka saurara a gida ko ka nemi wani ɗalibi da ga haziki ne yana zuwa yana da dacin zuwa karatun kuma yana da fahimta ka lallashe shi ka roki alfarmar ya maimaita maka inda aka yi baka nan amma ba za ka zo ka kawo shi a cikin tambaya dan a maimaita maka karatun da kai aka yi baka nan ba wannan yana neman karin bayani kan hadisin kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin finnar sun yana nufin idan mutum ya zama dan bid'a ya zama dan wata kenan hadisin kullu bidatin dalala hadisi ne sahi dukkan bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar kuma dukkan Wata sakamakon su ne cikin wuta wato hadisin na nuna razani da gidan wuta ake wa ɗan gida tare da yiwuwar ilimi ba Allah zai karanta tubansa Allah zai yarda masa cewa wane idan ya kira sakamakon sa wuta baya nuna cewa kuma ka cewa wani da wuta sai fa in kafiri ne karar ya bar musulunci amma in musulmi ne to a yana cikin mai irin wani zalika liman yasha Allah na iya gafarta masa ba tare da ya shiga wata ba ya yafi masa zunubin sa amma dai dan bid'a ka'idar sa shine ba a yafi masa zunubin sa sai ya tuba inda ba hadisi kan haka wannan ke nuna muni ita bid'a ne to amma kamar yadda na faɗa ba za ka cewa mutum da gina bid'a sai ka kuma hujja da wancan hadisi ka ce kuma shi dan wuta ne shi tunda hadisin yana magana akan bid'ar a matsayin ta na bid'a bai yi magana akan masu yi ba kullu بدعة ضلالة wa kullu بيتبع كل ضال ba wa kullu كل ضال فهو في النار kullu دكا وني huwa يا nar bai ce ba ya zama dan bata bata ne wani na iya bata ba a rubuta masa zubi ba wani ya yayi wannan batan daidai wannan kuma ya shiga wata sanadiyarsa bambancin shi ne shi na farko ya bisa ga jahilci ko bisa karancin sani kafin ilimin sai kai na biyu ko ya yana cikin sanin barna ce kaga bai da uzuri a wajen Allah kenan ta tashin kiyama dan haka sai aka magana akan bid'a kanta ba ya magana cewa wanda yayi bid'a dan saboda kalmar bid'a na da fadi an gane ku na ga sai mu takaita haka tsakani da Allah na gaji sosai da sosai wannan tambayar wani bawan Allah ne ko da tsohuwar jarida ce ta Daily Trust tun da tun ta wajen 2003 ce ashirin ga watan february 2003 an rubuta wadansu na alkur'ani tsohuwar jarida ce amma dai tunda Allah ya sa muna da alaka masu kyau da su masu jaridar za mu faɗakar da su cewa ga wani kofin jarida da magani gani da tsohuwar jaridar ku ce ta da ba ma zargin aje a kai shi ko yau amma dai ya wuce a baya kila ba mu san ba mai faru a wancan lokaci ko musulmi sun ganta sun faɗakar tunda ba za mu iya tuno lokacin ba amma abin da ya sa ke nan ba zan yi maganar dogo akan ta ba sabuwar jarida ba ce kamar yadda na faɗa tun 2003 kaga yanzu zai shekara biyu da wani tun da cikin february yanzu kuma muna cikin august wato kenan kusan shekara biyu da rabi da fitowar jaridar to kaga ba za mu iya hukunta sa da wannan ba halin yau sai dai kamar yadda na faɗa tun da yan uwa ne masu kokari duk galibi masu jaridar da masu gudanar da yadda ga akwai nuna kishin abin da ya shafi musulunci za mu faɗakar da su kan wannan ta hanyar da za ce ba ta hanyar ta membari ba Allah shi taimaka ba subhanakallahumma wa bihamdika